ce cikin shirin matasa a 360 tare da ni Hafsat Usman. A yau a dandalin matasa na 360 mun yi tattaki zuwa unguwar fage inda muke son tattaunawa da matasa akan harkar ta'ammali da miyagun kwayoyi, matsalolin da yake jawo shi da kuma irin illolin da yake kirkirowa ko kuma yake janyowa ga matasa, al'umma da kuma gari ga baki daya. bayan nan kuma za mu kawo muku nazarin waƙoƙi inda za mu kawo muku mawaƙan da muke tashe da su a cikin shirinmu na wannan mako. Daga nan kuma za mu kawo muku fanni na tauraron matasa inda za mu hasko muku matasan da suka yi fice suka jajirce kuma suka cimma burinsu a fanni daban-daban na rayuwa don matasanmu na gida su gani kuma su yi koyi. To masu kallon mu sai ku biyo ni cikin unguwar fage inda za ku ji tattaunawar mu da matasa akan ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Um, a shirin matasa na wannan mako muna so mai faɗakarwa ga matasa akan ta'ammali da suke yi da miyagun ƙwayoyi da kuma illolin da hakan ke haifarwa ga su kansu da kuma zamantakewar al'umma gaba gida. Za mu so mu je sunanka da kuma abin da kake. Sunana Abdullahi Ibrahim kuma ma'aikacin kawo shi ne ni memba ne ni a Vigilant Group of Nigeria. To wannan ta'ammali da ake yi da miyagun ƙwayoyi tabbas yana da illoli. Za mu so mu ji yadda ka tsinci kanka a irin wannan harka na ta'ammali. ne eh, na tsinci kaina kalli dai ba kasar ba kusan shekara goma lokacin ina sha amma ban kasance mai saidawa ba sai dai ina sha ina yurin da duk wani abu da zan sha in ji daɗin shi a rayuwata ko a wani tayan ko nishaɗi da yaka ko biki da dai sauransu sakamakon yanayin rayuwa da kuma rashin ci gaba da kuma rashin aikin yi to shi yasa na dinga ina mu'amala da abin shaye-shaye domin in dinga jin wani yanayi na daban to amma akalla ba a kasar ba yanzu dai a takaice zan maki yanzu ba abin da nake sha in ba su dari ba wani kira za ka yi ga matasa yan uwa waɗanda ba sa cikin wannan yanayi da kuma da suke ciki to ba wani kira da zan yi illa wuce in ce in ci gaba da yi wa juna addu'a ina ganin addu'a ita ce mafita wacce za ta taimaka wa kowa da kowa domin in ma kana sha ka daina ya kamata ita ma kuma gwamnati ta ɗauki mataki akan abubuwan da suke faruwa fito mun gode Allah ya sa a dace. Farko dai sunana Mubarak Ayuba Fage wanda aka ba sani da suna Kina. Na taso a saman layan bola. Amma daga baya muka taso muka dawo layin Sama'ila mai guda. A layin Sama'ila mai guda a nan ne wayo. Eto eh shaye-shaye lokacin da na fara shaye-shaye mun haɗu ne da abokan iska lokacin da nake sai da nama baba ta tana ɗoro min nama tana ɗoro min nama to da yake kofar gidan kallo nake sai da to sai muka ɗaura abokai sai muka dan fara zuwa su luka mana ɗanyen abin nan to sai aka dan fara aiki na sai sigari to ni ma sai na ce to bari dan jaraba dan sha a hankali a hankali kuma sai suka ja ra'ayina sai na fara sha sha kuma sai na fara daga nan sai aka fara bani sai a je shorisho ni ma kuma sai na ce to wannan wai mai suke dan ji ne sai na ce ni ma bari dan ji abin da suke dan ji sai na doka na sha to saboda haka muna roƙon wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan gwamnati da ta tallafa mana akan wannan duk wanda yake shigo da miyagun kwayoyi kamar mun ɗauke shi kamar makin jihar Kano saboda haka ina fatan alkhairi Allah kuma ya sa mu dace Allah kuma ya bada sa Allah kuma Allah ya sa kuma ya sa abin da muke yi Allah kuma ya sa mu daina Assalamu alaikum dandalin matasa yau mun tattaki zuwa ga wai tattauna da kwayoyi da matasa suke so za mu so mu ji na kira a yanzu kuma dalilan da kika ga ya kamata a ce su suke sa da kamar ta zama dare a wannan zamanin da ciki ba mata ba maza. kuma ya faro ne wasu yawanci daga tarbiyya ta gida da kuma rashin sana'a a cikin irin abubuwan da suke saka matasa su yi ta'amali da miyagun kwayoyi kin yi magana akan tarbiyya shi ko akwai wasu dalilai da ke ganin yake sa su sita eh, kamar dalilai shine rashin sana'a shi yake ba da wannan dama da suke shaye-shaye. Shin akwai wani irin gudunmuwa da mutanen unguwa ko kuma in rawar da suke taka wajen ganin sun taimaka ban da shi wanda kika yi masa? Eh to suna takawa domin akwai yan kwamati da suke kokari akan wannan lamarin. a matsayin ki ta mazauna fage wani irin kira zaki ga matasa ko kuma shawarwarin da zaki ba su waɗanda suke yi da kuma waɗanda ma ba su eh kamar wanda suke yi ina kiran su domin su samu nutsuwa shaye-shaye ba abu bane mai amfani domin gwara ka je ko da dako ne ka yi da kai shaye-shaye su kuma wanda ba sa yi Allah ka daɗa shirya su ka shiryan mana baki ɗaya su ma kuma Allah ya yaye musu alaikum assalamu yau ga mu a unguwar kuta tattauna akan matsalar ko da matasa suke da kayan maye za mu so mu ji sunanka da kuma abin da kake za mu so mu ji ra'ayinka akan wannan matsala ta shaye-shaye da ta'addaba al'umma alhamdulillah muna farin ciki da zuwan ku wannan karamar hukuma tamu mu wannan karamar hukuma ta mu gaskiya alhamdulillah kusan ta tsari tuta a sauran karamar hukumomi na jihar kano da dai muna daga sawun wayanda muke daga gaggawa a wajen wayannan ta'amali da wa kayan shaye-shaye da sauran waye amma yanzu alhamdulillah a lokacin da kuke fuskantar irin waɗannan matsaloli wani kalubale kuka eh, fuskanta gaskiya ne mun fuskanci kalubale domin muna samun guje-guje har ma wani fannin da rigima wani fannin hatta kai da ana rasa kayan jama'a ko rayukansu da dukiya. To taya kake ganin za a shawo kan wannan matsala? Eh alhamdulillah tunda yanzu kowa ya fuskanci inda aka dosa kuma babban jagoran da muke ganin ya tsaya akan wannan abu kamar irin kwamar aminu suleiman goro yana ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari wajen danne wannan ta'amali da miyagun kwayoyi da shaye-shaye na sauran yara da matanmu ma da suke irin dan hali dai da ba za a ce kamar yadda ka faɗa duk wata matsala da ka san ana neman mata magani ana komawa ga tushen ta ne shin a naka yan um, ra'ayi me kake ganin yake ma kawo shi irin waɗannan sha'awar matasa su yi ta amali da eh, alhamdulillah gaskiya babban abin da yake kawo wannan abubuwan na farko rashin aikin yi rashin aikin yi da rashin gudunmawa da za a ba wa matasa za ki ga matashi ya kai matashi amma ba shi da hanyar da zai je samu yadda za a yi a taimake shi kuma ga masu wanda ya cancanta su taimake shi amma ba za su iya taimakon sa ba saboda ba nasu ba ne ba amma gaskiya yanzu alhamdulillah kamar wannan kungiyar kwamiti da aka yi a karamar hukumar fage tana dan ba da barazana kuma an samu sauki alhamdulillah to masha Allah wani irin kira za ka yi ga yan uwa matasa masu kallo waɗanda suke cikin harkan shaye-shaye da waɗanda ma ba sa alhamdulillah ina kira ga yan uwa na maza da mata matasa na karamar hukumar fage har ma da birni da kewayenta mm. akan wannan shaye-shaye bayi da fa'ida kuma ba shi da alkhairi ina fatan ubangiji allah ya yi wa dukkanin mai kuma mu kiyaye mai wa zuciyarmu yaƙi domin hakan zai kai mu ga mafita ta alkai to mun gode kwarai da gaske da gudunmuwar da ka ba wa filin ina godiya mun gode allah ya taimaka sunana muhammadu sani amma ana kira na inkiya ta gobinda gaskiya a wanda zan yi bayani gwamnati ya kamata gaskiya ta yi ƙoƙari akan harkar samari da kuma 'yan mata gaskiya saboda mafi yawanci yanzu samari suna shaye-shaye kuma ba aiki yi kuma sannan yanzu gashi yanzu rayuwar nan aure tsada mata ba sa samun samari sannan kuma su samari ba aiki yi gaskiya abin da ya kamata gwamnati ta tashi tsaye akan wannan abun ta duba lamari gaskiya ta rika duba mutane don gaskiya mafi yawanci wa'insu ma'akwalwarsu tana samun matsala ta hanyar shaye-shaye kuma da rashin taimakawa amma abin da ya dace wannan gaskiya kamata ya a tsaya a kula kan wannan abu a magance masa kuma ina addu'a akan dukan mai yin wannan abu allah ya yi mai wanda bai yi kuma allah sa ka da ya yi gaskiya sai da a yin duba akan wannan abin don masu yi suna da yawa gaskiya wa'insu kuma suna koya ma wasu kuma akalla yanzu abin ma ƙara ci gaba yake gaskiya saboda wa'insu ba su da aikin yi in ba shaye-shayen suka yi ba ba su samu wani samun ba su samu satisfying a tare da su ba sunana aminu dilla dan abubakar wanda aka fi sani da aminu alan waka a takaitaccen tarihin rayuwata shine ni haifafan mutum haifafan jihar kano mutum ne wanda aka haife shi a jihar kano a cikin shekara ta 1973 na yi karatu gwargwadon abin da isa waka na daga alkur'ani da hadisai da fikihu gwargwado don bautawa Allah sannan kuma na yi karatuna na firamare a tudun murtala firamare school na yi karatuna na secondary a ah, wato ainihin ah, dakata kawaji daga bisani kuma na yi karatuna na tertiary institution shine a matan fada school of technology wacce take a nan matan fada kano state polytechnic na ne karatu a department of art and industrial design daga nan kuma sai na na yi aiki da kamfanin hikima multimedia tsawon shekara biyar daga shekara ta 2007 zuwa ta 2012 daga bisani kuma na bude kamfani na wani kaina mai suna taskar ala global limited wadda take a lamba 8b a nan kan titin zurot saman union bank wannan shine takaitaccen tarihi na ni marubuci ne kuma mawaƙi to a ita wannan harka ta ta waƙa malamai da masana suna ta bayani akan cewa ba koyanta ake yi wa makarantar ta ake ba sai dai akan samu wasu jagorori a rayuwa waɗanda sukan jagoranci tunanin mutum har sai fasahar ta bulla sai kuma ta bayyana a cikin al'umma to mu ta inda muka samu jagoranci na wannan fasaha ta mu ta waka ya samu ne tun daga islamiyya a makarantar islamiyya ake koyar da mu abubuwa na addinin musulunci da waƙe domin mu samu sauƙin haddacewa to daga nan muka fara yin waƙoƙi na faɗakarwa akwai waƙoƙi na madahu wanda waƙoƙi ne ake shirya su don yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam muna yi da maulidi da sauran makamantansu to daga nan muka samu sha'awa ko ce kimshe na sha'awar yin waƙoƙi na na ilmantarwa irin waɗannan wanda muke yi ah, a lokacin mun fara ne da waƙoƙi na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zan iya tunawa waka ta ta farko da ta bayyana ita ce ah, raina fansa ne ga annabi babba dan babba sai waka da ne mai duka sa'in je Madina in yi ziyarar da shugabana waɗannan su ne waƙoƙin da na fara da su amma in zan iya tunawa waƙoƙin da mutane suka fara ji shine a shekara ta 2003 lokacin da na fara mu'amala da gidan rediyon jihar kano na yi musu waƙoƙi na talle waƙoƙin tallata manufofi da frequency da irin ayyukan da suke yi waƙoƙin su janar rediyon kano da sauran makamantansu daga nan kuma suka buƙaci kawo waƙoƙi waɗanda nake yi na darasi wanda suka shafa al'umma shine na kai waƙoƙin su rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniyar 'yan mata da waka sababin mutuwar aure kawo kawo har aka kawo su ummi momi na bara kufai wanda yau suka zama shahararrun waƙoƙi a cikin al'umma wanda in aka faɗe su akan iya tuna ala wannan shine takaitaccen tarihi na da kuma tarihin mu'amalar waka to a wannan duk sai dai a buƙaci misali saboda waƙoƙi a ce ga adadinsu wannan aiki ne na masu yin nazari shi mai yin waƙa waka ta zama a cikin halittar rayuwarsa saboda haka kullum cikin yin waka yake ko kafin na fito daga gida ne wanka na zo nan na tafi masallaci na zo nan inda muke yin wannan ganawa ta musamman ni na san nayi waka wanda ma ba zan iya tana cewa nayi waka ba to saboda haka kuma sunanta waka ko da ka taskance ko baka taskance ba ko ka rubuta baka rera ba ko ka rera bata fita ba ko ka rera ta je hannun mutane shi yasa masu nazari ne suke bibiyar mawaki don su tantance adadin wakokin da yi musamman ma da muke a cikin wata duniya wadda wani zai iya sa ka waka ta ra'ayinsa ko waka talla tallan siyasa ko tallar haja ko tallar kafa sadarwa ko kuma waka ta nishadin jin daɗi ko ta sarauta wannan waƙoƙi ne na ra'ayoyin mutane akwai mu na art wanda bijirowa suke a cikin zuciya dangane da bakin ciki ko farin ciki ko wani abin burgewa ko abin da ya baka haushi ko abin da ya baka tausayi wannan suna kimsawa mawaki wato tilashi akan sai ga ya fitar da waka ko ya shirya ko bai shirya ba to irin wannan su ne waƙoƙi na art wanda mawaƙi ke yi akan kansa to waƙoƙin da zan iya cewa na sakar wa mutane su ne waƙoƙin da na saka su a mazubi wato album aka aka sakar wa mutane suke saya suke saurara to da su nake kirdadan waƙoƙin da na yi alal na yi album kimanin 27 A bidiyo wajen guda biyar sannan kuma audio kimanin guda 23 waɗanda su ne adadin waƙoƙin da na yi wanda suka shiga hannun mutane a cikin album album wani album yana ɗauke da waƙa shida mafi yawa kenan wani su suna ɗauke da waƙa biyar akwai kuma wanda ba su guda uku ba suke ɗauke da waƙa bakwai bakwai waɗannan su ne lissafin adadin waƙoƙin da na yi a cikin mutane a zahiri banda waƙoƙin siyasa banda waƙoƙin sarauta to a ƙalubale da yawa mutane suna tunanin kalubale shi kalubale wato mataki ne na nasara kamar suraɗi ne na ɗaukaka a duk lokacin da kake cikin tafiya in ka samu wani tasgaro to wannan tasgaron abinda da za ka kalle shi yana sa ka samu ilimin wani abu abin da ya taɗe ka ya hana ka zuwa ga cimma manufarka to yana iya baka ilimi akan kuma ya za ka samu dabarar cimma manufarka ta wata hanya ɗin kalubalen da zan iya lissafawa mun samu kuma shine dukkan wani mai aiki na art na kirkira yake fuskanta kana da fasaha kana da ilimi akan fasaharka za ka iya aiwatar da ita ka yadda cewa kuma fasaharka za ta iya kaiwa inda ake da bukata kuma za ta amfani al'umma amma wacce hanya za ka bi fasahar nan taka ta bayyana mutane su karbe ta wannan shine kalubale na farko da dukkan wani mashahuri ko wanda yake da buƙatar ya shahara yake cin karo da shi a cikin rayuwarsa za ka samu mawaki ya zama fitaccen mawaki a duniya amma sanda ya sanu waka ɗaya aka sani tashi sai ta sa ya shahara to idan ya shahara ɗin nan to idan ka je wurinsa ka ce to kuma waƙoƙi nawa ka rubuta kana iya samun sun kai ɗari amma ya bayyana ne da wata waka guda ɗaya to daga bisani kuma sai sauran su dinga fitowa to kaga kalubalensa kenan a lokacin da da yake da waƙoƙin a cikin kirjinsa ko kansa ko a cikin littattafan da yake taskance su yana tare da su amma bai sanya zai yi da su ba har isa ga al'umma wannan shine kalubale na farko da dukkan mai aikin basira ko fasaha yake fuskanta ga abin ina da shi amma ya za a yi mutane su karba to wannan mun samu matsaloli a wancan lokaci na baya saboda karancin media wato kafafe na sadarwa dangantakar mu da kafafe na sadarwa mu lokacin da muka fara aikin art ana tunani kullun zamani yana kallon abin da ya zo a zamani a wani abu mara kyau sai bayan zamani ya bada baya sai kuma a dinga tunanin wannan abin ko mai kyau ne ga wani abu ya zo ko mara kyau a lokacin da muke yin waƙoƙi ake ganin kamar mu makaɗan zamani ne ko mawaƙan zamani sau sai ake ganin piano da ake sawa kamar wani abu ne shubuha a cikin harkar waka har ma sai aka fara aka fara tunanin cewa an fi girmama mutanen da suke kaɗa kukuma da kuge da goge da garaya da ganga da kalangu da taushi da sauran makamantansu fiye da ma wanda suke buga piano su zo su yi waka dan sai a gane cewa wannan sabuwar al'ada ce an aro daga turawa kuma an zo ana amfani da shi ba al'ada hausa ba ce to mun samu wannan yar matsala amma zuwan kafafen sadarwa guda biyu misali zuwan radio freedom da kuma zuwan fm kano 2 to wannan aka fara samun ah, wato ainihin competition a wannan kafafen sadarwa sun suka karbi mawakan zamani yau kuma har muke cikin halin da muke ciki to wannan shine kalubale na farko sannan akwai kalubale da yake faruwa a rayuwa na farko ka gane cewa wanda yake da waka to Allah ya bashi hikima kuma ta cikin hikima yake isar da sako shi ba hukuma ba ne ba da ikon yin doka in zai yi faɗakarwa wa mutane sai dai ya musu hannunka mai sanda sai dai ya musu ishara sai dai ya musu wato ainihin ah, faɗakarwa a cikin ishara to idan ka zarni ka saki bakinka ko kai tuntuɓar harshe to kana iya fuskantar fushin hukuma ko kana iya yin waka misali na taɓa yin waka akan bara ni ban taɓa yin bara ba ba taɓa kai na almajiranci amma dan tashi yin bara sai na ɗora wakan bara sai na ɗora ta akan ni ne na zama almajiri ina kai ƙarar iyayena a wurin Allah saboda ranar gobe alkiyama zai tambaye su yadda Allah ya ba su ya ba su ni kyauta a matsayin ɗa da haihuwa sun kula da ni sun kyautata kula da ni a wurin ladabtarwa sun kula da ni sun kyautata kula da ni a wurin ilmantarwa to sai nake ba wa iyayena labari cewa na rayu ina tafiya a ƙasa da zafin rana akan titi ina ganin sauran 'ya'ya ana kai su makaranta da uniform ni kafafuwa na sun tsatsage ba da ciwon kai idan ina yi bani da hikima bani da dabara sai tsinko da religion in ina ciwon jiki ta da nan da zan ji kashi. so da ka ga ba a kula da ni da ladabtar da da kula da ladabtar da tarbiyyata ba haƙƙin iyaye ne su kula da 'ya'yansu akan wato ainihin sutura akan abin da za su ci akan lafiyarsu akan kuma iliminsu to da wannan sigar na yi ta to yadda na bada labarin nan akwai mutane da dama da suka kira a waya sai suke ganin kamar hoton rayuwarsu dama kai ma ka taba yin almajiranci sai nake ganin kamar wani ya baka labarin rayuwa ta ne to kaga da a ce na yi wannan fadakarwar na kira wani suna sannan na dora ta akan cewa wani almajiri ya ka tafa da su to ina iya amsa wato ainihin kiran kotu akan cewa na ɗauki rayuwar wani na yi masa cin mutunci to wannan shi ma kalubale ne A wanda muna fuskantar sa cikin sha'anin waka wanda shigen irin wannan kalubalen ya samu har mun je kurkuku a cikin waka da muka yi ta hasbunallahu wa ni'mal malafilu duk da dai ita ana tuhumar mu akan cewa ba a ba da wato ainihin lasisin sayar da ita ba mu kuma mun fitar da ita mun sayar da ita daga bisani dai aka kai mu kurkuku muka fito aka shari'a kuma har aka kori karar saboda babu isnadi mai inganci waɗannan su ne kaɗan daga cikin ƙalubale wanda yake faruwa a cikin duniyar waka sai kuma harkar saye da sayarwar waka din saboda ita waka din ilimi ce ba sana'a ba ce kamar yadda wasu masana suka tafi kai kuma ni ma ina ganin na tafi akan wannan ra'ayi saboda ko an saka ko ba a saka ba sai ka yi tun kafin ka shahara kana yi kafin a san kana yi kana yi kafin a saka kana yi saboda haka kamar ilimi a nan wannan tattaunawa da muke a wannan gidan rediyo na arewa 24 mai albarka ilimi muke tattaunawa amma ba biya na ga waɗanda suke saurara ba biyan za haka duk wani musharaka da aka yi ta ilimi ba biya za shi sa ya zama kyauta ne kuma wato ba sana'a ba amma akan sana'antar da shi misali kana iya ware azuzuwa ka gini sai ka ci to wannan malami ina so ka dinga ɗaukan yara lecture ko kana koyar da su karatu daga awa kaza zuwa awa kaza nawa za mu baka to wannan dan ilimin da yake koyarwa shine aka sana'antar to haka ma waka take waƙoƙin nan ko an samu ko ba a samu ba muna yin su dan kanmu dan ilmantarwa ko dan hango da abin da ya bamu sha'awa ko abin da ya tunzura mu ko abin da ya burge mu to amma kuma wani mutum idan ya yana so mu yi masa talla yana iya cewa to ga ra'ayi na ni ina so kai mun tallan taskar ala multimedia ko taskar ala global ga ta ga ta to wannan kaga an dawo bangaren da za a sana'antar da wannan waka to haka take shine kwatancin waka da ilimi to wannan shine dan abin da zan ce maka dangane da kalubale da kuma ah, abubuwan da yake zuwa yanzu dawo akan abin da shafi kalubale din dama kalubalen kuma shine nasara wato abubuwan da ka tafi kanin kake nema sai kuma ka samu tasgaro baka kai ba ko ka sha wahala shine kalubale da sannan idan ka same su shine kuma nasara babban nasara ta shine yau manufata a san ni mawaki ne ina da wani abu a na ko ko ina da wani abin da nake kallo saɓanin yadda su mutane suke kallon abu sannan allah ya bani hikima da zan iya kimsawa a cikin tsarin waka na isarwa da mutane halin da suke ciki allah ya bani hikima da zan iya ɗaukar siyasa ta yau menene asalin siyasa me yasa aka fito da siyasa me yasa ake cewa demokradiya to nuna mutane me yasa demokradiya wanda muke yi me yasa bambancin sa da tsarin demokradiya Allah ya bani hikima da zan yi waka nuna soyayya ta gaskiya da soyayya mai illa to wannan babban nasarar kenan da Allah ta'ala ya amince min ina iya yin abin da babba da karami za su saurara mace da namiji za su saurara malami da masaraki za su saurara wannan babu wani babu wata nasara da ta wuce wannan kuma ba alfahari nake ba na riga na san cewa ba na fi kowanne mawaƙi baiwa ta hikima da basira bane yasa Allah ya amince min da wannan haka Allah ya ga dama kuma na san akwai wanda ban kai su ba amma Allah ta'ala bai ba su wannan nasibi na san akwai wanda suka dame ni suka shafe ni sha nan fikira ta waka da basira amma kuma Allah ta'ala ya kawo ni wannan wato ainihin gwadabe na na daukakar da idan na yi waka har mutane suna iya sa naira goma naira biyar su saya don su ji akan kansu kuma babba da karami to wannan ita ce babban nasara idan ka bi wannan nasarar to duk wasu rassa na nasarori za su iya samu maka za su samu maka da suna tana daga cikin reshen nasara za su samu maka da martaba idan al'umma yana daga cikin reshen nasara zai iya samu maka da alatu na daga arziki alatun kuɗi ko alatun ƙasa ah, yana daga cikin kuma nasara a bar nema wannan shine tushen bar gudu a bar ɗaukaka a gudu a bar bar gudu a bar newa shahara a bar gudu a bar newa shuhura a bar gudu fi girma mai rabo na ɗaukaka a san girma yanzu in ya so ka zama ba dawa sai ka ji ana aminu ba dawa Suwar yabo ga abdu mai girma tambarin yabo mai dushe annewa wanda duk maɗaukaka suke newa duniya da lahira abin hajiya da haji suna nema yau zamantakewa gashi ta girma har da haihuwa da ɗa abin newa addu'a ke ɗan agaya a girma shahara zama yake newa daga zaune rarrafe yake newa sai da boda ta tata abar newa sannan sannan tarbiya ake newa tashi ta yi ribiya fa an sama har da ilimin shiga fagen fama da yanzu in na ɗanki ya girma har da ɗaukaka wacce ake nema shahara ake newa tambarin sawa a yanzu sha newa yanzu ɗanke addu'a yake newa karya hausa ma a ya fara ma. take ya burge duka mai newa wasu ko da gona sa suke newa ya ga zarabe fari da baki ma ya ga zarabe korabe dare da ranawa ko dare fawa ya iya barci wata ran da rana bai iya nemawa ɗanɗano a baki babu adawa ta sai ya hau gadar zare da ya nema kankace kobo yana cikin burma ya shi ganga ya banu ya samu hutu ma babu lokaci na cin abinci ma babu lokaci ya samu barci ma ba a masa uziri na sakata yawa ta yashi ma dole ya kaɗan gare su yan nema washe sirri ba privacy kuma ma masu shari sharrinsa suke a kyale ma da kaya abin faɗi a yada ma maso talla har shuhura a bar gudu a bar kyanwa shahara a bar gudu a bar kyanwa ɗaukaka nake sunana nasiru ilyas odil ah, na yi matukar wato zama a cikin garin Wudil nan na yi primary na yi secondary amma jami'a na dawo nan Bayero university da ke nan cikin garin kano na kammala jami'a ta daga nan ah, kamar yadda na ɗan bayyana a kwanakin baya na fara aikin rediyo da rediyo kano kuma daga baya kuma na ci gaba na wuce murya amurka daga nan kuma na gama aiki na a wurin na dawo kuma cikin abuja na rike wasu gidajen rediyo matsayina na gm to ita wannan kungiya ta hawa mashin kamar yadda kika gana cikin wannan kaya kungiya ce ba masu wato membobi na wannan kungiya ba zaune gari banza ba ne manyan mutane ne mutane ne wanda suke da ayyukan kansu kuma suke da kima idanun mutane kusan ce wannan hawa da kika ga muke yi muna yi da na sha'awa kawai kuma kika duba za ki ga ba mashin ba ne wato wanda za mu ce na ƙananan mutane mashin ɗaya muna sayanta ta miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar kamar yadda ke ga wannan kaya na miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kenan set ɗinsa to kaga kuwa duk wanda kika gani a matsayin mai hawa wannan mashin to babban ne a gwamnati ko kuma babban ɗan kasuwa ne ko kuma dai na da wani aiki dai shi sa ba ma kowa rajista sai mun san me aikinka me ah, tushenka shin ka samu takardar izinin hawa mashin ɗin tukuna shin a ina kai training duka akwai dokoki kafin mai maka rijista sai mu tabbatar da karfin samun ka tukunna muke baka id card muke tabbatar da cewa ka zama memba na wannan kungiya ah, idan kika je ƙasar amurka musamman wato wata jiha mai suna florida wasa na samu wata shida a cikin florida florida nan ba ba ba jiha da ta kai ta hawa mashin duk masu hawa mashin nan daga ayan manyan mutane sai manyan ma'aikatan gwamnati sai wanda kuma mashahuran 'yan kasuwa to ire-iren irin wannan abubuwa muka duba muka ci to bari mu mu kawo nan cikin gida najeriya ƙungiya ce wato a madadin wasu igov suke zasu buga wasu suka je su hau doki a polo to mu kuma kaga ce ah to shikenan tunda eh, ƙasa irin Amurka ta ɗauki wannan matsayin hobby wato kamar wani abu wanda za ka rika yau da kullum bari mu mu zo mu kawo ta ƙasar Najeriya mu hassasa ta mu nemi wato mutane masu sha'awa mu mu ba su training tunda mun samu training din hawa mashin da mu a ƙasar Amurka ne to ya kamata mu kuma bari mu zo mu horas da wasu mu a nan su zamto su ma sun zama memba farko dai kamar yadda na baki tarihi na ga yadda na fara ga inda na kai to ha ire-iren irin wannan mutanen su muke kira su zo wasu su nuna mana suna sha'awar mu idan muka sa kayan ma kadai ina ina burge su wasu kuma su ce kai wannan mashin na burge su yadda muke daukan kwana muke gudu muke shiga gurare muke tada kan mashin kaga mashin ya yi mika ci kilomita daya biyu a sama to duk wannan yakan ba wasu sha'awa aka wayi gari ya zamto wasu mutane da yawa suka rika kawo kansu to a nan tun da ba kowa ke da karfin zuwa amurka ya je ya samu wannan certificate na riding ba to mu da mun samu wannan horon bari mu horar da su a nan sai mu ja su jiki wasu kuma manya-manya ne kamar su Muhammad Abacha wannan memba mu ne kamar su ah, Iliyasu Dangote memba mu ne kamar su kuma suna da yawa wanda kurin da muka ta zamu lissafi za ki ga duk wanda kika sani ne manya manya mutane to ba wanda za ki gani ki ce yana zaman banza ko ba shi da aiki babban dan kasuwa ne ko kuma yana rike da wani kujera na gwamnati ko kuma yana rike da wani mukami babba ba ma yadda ma kai ka zama memba na wannan kungiyan ba mun san sana'a ka ba ko kuma mun san irin kuɗi da suke shigo maka domin abu ne wanda ana mana kallon masu safarin kwayoyi kamar su koken kamar su abubuwa to ba ma waɗannan idan da masu yi to mu ba 'yan ƙungiyar mu ne kuma muna kuma kama su yawanci irin wanda kurin sun yi sha'awar mashinan sun je sun siya sun hau da mun gansu sun shigo cikin garin Abuja mukan kama su farko da mu fara tambayar su ina shaida cewa kai memba ne menene alama cewa an yadda ka hawa na mashinan idan babu waɗannan abubuwan da muka tambaya mukan kama su sai mu kai mu aje mashinan har sai ya kawo mana sunan club ɗinsa da registration number ɗinsa da kuma a ina aka horas da shi ire-iren waɗannan suna daga cikin dokoki da muke bi kuma muke tabbatar da cewa duk wanda yake hawa mashin a najeriya ban cire miki ko mutum ɗaya ba ba na jin akwai wanda zai hau mashin wanda ba tare da sanin ba duk abin da ya zanto kana sha'awa ka ɗauki shi a matsayin abu ne wanda yake cikin ranka kana so kamar yadda shata ke cewa matsaloci bai zama gwani to dole ne duk abin da zaka fara shi don ka burge to akwai haɗura da ke tattare da shi muna faduwa ba ba a faduwa bane wannan faduwa mana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa mutane suke cewa kada a yansu su hau wasu kuma su ce a'a to ai idan kai maganin faduwa to ai faduwa ko haɗari bai tsaya ga mashin kaɗai ba a mota ma na haɗura a jirgin sama ma ka hau sai ga idan ƙara kwana ya zo sai ya tafi muna da inshora shi za ba masu mutum ya zo yana hawa mashin ɗin ba inshora mukan tambaya a wani club kake shin kana da registration wannan kungiyar taku ya ta take masu hawa mashina mutum nawa ne a karkashin wannan kungiya kamar kano muna da membobi a nan wanda mun san su da mun ga mutum ɗaya ya hau kai da ba memba ba za mu kira ciyama ɗinsu na nan wayewa ne kaza ba mu san shi ba mun ga ya shigo cikin abuja da mashin amma za mu kwace mashin din da zaran ciyama nan ya nuna mana cewa ba san shi ba za mu rike mashin ɗinsa shi ma in babu alama shi ma an san da shi a hawan sai mu kulle shi muna da kungiya mai karfi tunda daman kungiya ce ta haɗa mutane masu hannu da shuni wanda suke da matsayi a gwamnati akwai dss akwai general general soja as members akwai 'yan sanda manya-manya to za mu ba mu da matsala da mun kira wani a cikin memba din mu tsare wannan mutumin za a yi kawai direct saboda muna da dokoki matuƙa mashin ne wanda yake da haɗari wanda idan muka ce kowa ya shigo ya hau za a samu gawaki da yawa dole na akwai strategies akwai horo da ya kamata mu baka me ya kamata ka yi kamar in za ka kamar daga abuja zuwa kano adadin kamar speedometer nawa ya kamata ka tafi za mu horas da kai idan ka zo kwana ya za ka yi akan speedometer nawa ya kamata ka ɗauki kwanan ka menene ya kamata ka yi ka zo wani kwanan akwai horo da muke bayarwa shi yasa duk wanda muka samu mun kama wasu da kano kwanaki sun zo abuja muna kiran ciyaman na ce a ah, gaskiya shi bai san su ba nan take muka tsare su mun kwace mashinan su ma muka kulle su da kyan suka fita to duka irin wannan muna da dokoki da yawa shi yasa ba kowa muke bari ya zo ya hau kai tsaye ba muka fara wannan kungiya kalubalen da muka fara sha shi na bayyana muke baya da mutane suka rika faduwa wani ya fadi ya mutu wani ya fadi ya karere wani ya fadi ya samu ma daga nan paralysis ya same shi kenan to farko sai aka fara dakatar da mu aka ce gaba ɗaya a dakatar da wani kungiya to tun da kungiya ce mai zaman kanta kuma gwamnati ta san da ita sai muka ɗauki lauya muna da lauyanmu muka shiga da ƙara kotu sai aka ba mu wani abu da ake kira court injunction sai to shikenan tun da abin kuna son ku dawo to lallai ku ba mu tsarin ku ba mu dokoki ku muka a rubuce muka tura kotu Lawan mu ya karanta haka to naka ne ba su ga aibu mu dawo mu ci gaba da hamashin ba sai dai mu kiyaye da waɗanda ya kamata su zo su hau mashinan nan mu tabbatar mu ba su horo ta nan horo ya fara da kurin da ɗan gidan mai kuɗi ya gani kawai sai je siya wanda ba na son faɗi suna akwai ai masu kuɗi kamar uku a nan wanda sun faɗi abuja sun karye akwai wanda suka faɗi suka mutu a nan kana to ire irin wannan ba fata ake ba tunda mashin ne wanda idan aka ce ka hau kan titi fi sabilillahi wani wucewar kawai mota kaman kifta kaman a ce me zan ce kamar think of an eye fit za ka ji ka tafi to faduwarsa da kamar ni yanzu bari baki misali ai na yi faduwar da na yi tafiya a cikin ciyawa a kan daga kan titi nake garawa na tafi ya kai kusan kilomita biyu ana nema na a cikin ciyawa kuro saboda adadin gudun da nake yi in ka sha ƙasa irin wannan gudun haka za ka tafi a cikin ƙasa kana juyi to akwai strategies da muke amfani da shi na faduwa idan faduwa ta zo ta dama ya za ka yi idan ta zo ta hagu ya za ka yi duka wani akwai bukatar horo kamar yadda kika ga wannan abin kai na, zan sauke shi za ki gani sauke shi da zan yi mukan sa shi idan za mu sa hula kuma za mu yi gudu misali ina son taso daga abuja in zo kano a cikin awa ɗaya sai in yi haka sai in sauke wannan gashi da kin ga fuska kin ga ido an baki san waye ba saboda me yayin da zan ɗauko wannan hula in aza zai kama kaina iska ba zai kada shi ba zan yi gudu kamar yadda duk gudun mota mu muna gudun mu iya gudun rai ne shi yasa ake ganin kamar muna shan koken ni tun da nake ba ma san ɗanɗanon koken ba amma akwai masu sha wanda ba sa iya wannan gudun sai sun sha to amma abin da nake so mu gane anan ne. babu zaune gari banza a dima samu mashina irin wannan mashin miliyan uku miliyan hudu kamar wanda na son zo da shi da muktar ya ce kana zo da shi miliyan bakwai na sai shi to ga duk irin waɗannan abubuwa bai kamata ya zamto mutane suna mana kallon wasu 'yan iska ko kuma ba mu da aikin yi sai hawa mashin sai biyo mu ofisoshinmu inda muke aiki su ga ma'aikata da ke karkashinmu su san sun musu waye sannan su tabbatar da cewa babu zaune gari banza a cikin to alhamdulillah kiran da zan yi wa matasa kira na guda daya akwai matasa da yawa wanda suka tankare ni suna bukatar su hau mashin farko dai ba ma karban ka sai kana da ilimi gaskiya ilimin ma ba wai ƙasa-ƙasa ba aƙalla muna buƙatar mataki na digiri tunda abu ne wanda kana tsakiyar manyan mutane kana tsakiyar 'ya'yan masu kuɗi wanda wasu sun yi karatun su a turai wasu sun yi karatunsu a nigeria dole in ba ilimi ma'amala da su ba zai maka daɗi ba kai kanka wani wurin ma idan an je ana wani raba musayan maganganun ba za ka iya shiga ba to kin ga dole ilimi zai shiga don haka kiran da zan wa matasa su je makaranta akwai da ya tankare ni ya kuka ce dan Allah dan annabi san ya sha wannan kungiya na ce a'a me matakin ka na karatu ce kawai shi diploma ke ce a'a ka duba nan wannan major general ne wannan brigadier general ne wannan dsp ne wannan aig ne sai ya jikinsa ya la'asa duka membobi na ne sai ya jikinsa ya sanyi ya gano cewa a wannan taro na masu ilimi da kuma masu mukami to ka kuwa shiga cikin masu ilimi masu wannan matsayi dole sanyi karatu ko da ma baka kai matsayinsu ba za su ji daɗi su yi ma'amala ta ilimi tare da kai matuka sun raba ilimi tare da ka sun gaba wani abu da ke fitowa daga wurinka za su sare su ga mu'amalar su ka suna nema ta baya to saboda ka kiran da zama matasa ba hawa mashin din bane kawai a'a su ilimin idan ilimin ya samu mu a gurin muna samu da aiki akwai wanda muka nema musu aiki da yawa wannan Allah ya Allah ya yawa da su ko sun kama na CV din su bai kake so kai idan dan sanda ne muna da AIG idan soja da yake so ka shiga kuma kana so ka shiga true short service muna da muna da muna da manya manyan su major general members din ne suna da mukamai a cikin mu za mu hada ka da su a mass screening lokacin za su fara exam din su short shortlist din ka su tura ka ba mu da matsala amma duk rada na cewa mu nan muna safarin kwayoyi ko kuma muna yan iska ne ba mu da abin nan gaskiya wannan ƙarya ne saboda ka kiran da zama matasa su daure su yi karatu su nemi aiki in ba su da shi su zo wurin mu za mu mun ga cewa kana da basira na hamashin din za mu horas da kai mu karbi CV dinka a nema maka aiki so masu kallon mu shirin matasa a 360 kenan na wannan mako. Da fatan masu kallon mu za su yi amfani da irin waɗannan shawarwarin da muka bayar wajen tabbatar da an samu warkar wannan matsala. A madadin shirin matasa a 360 ni da na gabatar da kuma mazauna unguwar fage muke cewa Allah ya sada mu da alkarinsa mu haɗu a mako na gaba.